العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي جوات رمضان هجر مائتي صلى الله عليه وسلم dubu daya da dari hudu talatin da shida kuma ashirin da hudu ga watan shida dubu biyu da goma sha biyar Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu domin ci gaba da tafsirin littafinsa mai albarka mai girma alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma wato watan ramadan a wannan masallaci masjidul imami ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala muna cikin suratul nisa kuma aya ta 118 لا قرقرة تفسير انت إن شاء الله تعالى ما لم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا الله الرحمن الرحيم الله تعالى لعنه الله Allah ya tsine masa wa qala kuma shaitan yace shi da aka tsine mawa la min ibadika nasiban mafruḍa wallahi sai na ɗiba daga cikin nasiban wani kaso mafruḍan sananne الشيخ السعدي رحمه الله تعالى yake فدي a cikin سا Yake توا علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله wannan da Allah ya tsine mawa wato shi ɗan ya gane cewa bayi da ikon da zai iya batar da bayin Allah dukansu wa anna ibadallahi al lallai bayin Allah waɗanda Allah ya kubutar da su laisa lahu alaihim sultanun ba yi da iko a kansu Allah ya tsara wasu bayinsa duk yadda shaidan zai kai ya nemi ya shigar da su a cikin rabansa na shiga wuta to Allah ya tsare su shi yasa da kansa yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka daga cikin su waɗanda suke ka tsarkake su ka keɓance su ka tsane su shaidan yace to ba zai iya cutar da waɗannan bayin na Allah ta'ala ba Allah ka samu mu a cikin su wa inna ma sultanuhu ala man tawallahu sai dai shaidan yana samun iko ne akan waɗanda suka jibince shi waɗanda suka jibince shi suka miƙa masa lamuransu to shi kenan sai shaidan ya ci nasara a kansu amma waɗanda Allah ya tsarkake a cikin bayinsa ya zaɓe su ya keɓance su to shaidan bayi da iko a kansu wa atara ta'atahu ala ta'ati maulahu kuma shaidan yana da iko ne akan wanda ya zaɓi ya bi shaidan ɗin akan biyayya Allah in mutum ya zaɓi ya bi shaidan to shi kenan yana cikin raban shaidan amma wanda ya saba ma shaidan ya bi Allah ta'ala to wannan ya kubuta baya cikin waɗanda za su zama rabon shaidan ne shi wa aqsama fi mawdi'in akhara الشيخ السعدي يتشي a يا ayar أو تآير أو نور دبن فقال يتشي ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين شيطان يرنس يسي لأغوينهم والله سينا أتد سودة سننس Mun ce mana. malamai sun ce akwai algawaya akwai abbalal abbalal bata akan jahilci mutum ya ki koyan abin da zai shiryi da shi shi na ke ce masa abbalal kishiyarsa ita ce alhuda shiriya amma idan aka ce algawaya bata akan ilimi ta fi haɗari bata akan ilimi ta fi haɗari أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم shin kaga wanda ya riki son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa wa ala ilmin Allah ya batar da shi alhali yana da ilimi da iliminsa ya sani amma ya ƙetare sani to wannan ɓatarsa ta fi haɗari ka zo ka ga mutum ya wani abu sai ka ja masa aya kai kila kana jan aya tana jan ka kafin ka gama ma ya karasa maka ya ce maka to ai ma annabi su sama ya fassara aya ya ja maka hadisi sai kuma ya ja maka ya ce ma malam wani ma a tafsirinsa ya fassara aya da kaza to ya za ka yi da shi wai wani ne ya zo ya ga wani ya sallah tare suka shigo masallaci ya san shi ba matafiyi ba ne shi shikenan sai suka samu raka'a biyu a sallar la'asar shikenan kawai wancan sai ya sallame raka'a biyu ya sama sai ya sallame wa shi shi kuma wancan sai ya tashi ya cika sabiya aka gama sallah sai wancan ya sauri wanda ya cika sa ya samu wanda bai cika sa ba ya tambaye shi ya ce masa ana ta malam fa raka'a biyu muka sassama shi ce mazhabobi nawa ka sani <laughs> shi kenan ita to Allah baka hakuri <laughs> malami ne shi wancan ya a biyu a sallar la'asar ba matafi bane shi ba matafi bane shi raka a biyu suka sama ko matafi ne shi tun da ya riga ya bi liman mai cika sallah kauli rajihi ya cika sallah to nan sun zo mazaunan gida ne dukkaninsu ya san shi ya san shi shi ma amma aka yi raka a biyu ki magada sai ki ci gaba da sallah ko wani mantawa yi ko me oho shi kuma sai dai sami shi ta alaga ta raka a fabi biyu muka samu ya ce maza gobi nawa ka sani to shi ke ne ce to albaka hakuri wato yana nuna mishi in ma biyin yayi din da gangan yayi shi ya san wata mazhaba ce kila akwai mazhabar da ta ce a yi biyu amma shi mai wa'azin bai sani ba to hadarin malami ya lalace ke idan malami ya zama rigiman ne to kiyatafinsa yawa gare su Allah ka tsare mu Shi ne sai Allah ta'ala ce illa ibadaka minhumul mukhlasi Allah ta'ala yake faɗi a harshen shaidan shaidan ya ce ka waɗanda ka tsarkake su ka kare su to waɗannan ba zan iya batar da su ba akwai ƙira'ar da ke cewa illa ibadaka humul mukhlisi sai dai ka masu ikhlasi masu tauhidi waɗanda ba su yi riya to waɗannan shaidan ba yi da iko a kansu فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به wannan abin da shaidan la'anannan Allah ya tabbatar kuma ya sani wa akhbara Allah ta'ala bi wuqu'ihi bi qawlihi kuma Allah ta'ala ya bada labari akan wannan zai afku ce wa laqad saddaqa alaihim iblisu wannahu fattabi'uhu illa fariqan min almu'minin Haƙiƙa shaidan da shi ya gaggata akan wasu ya yi zaton ya samu rabo waɗanda za su shiga wuta tare shikenan sai ya gaggata zatansa a kansu sai dai wasu daga cikin bayan Allah ta'ala mummunai waɗanda Allah ya tsare su waɗannan shaidan ba abin da zai iya musu kullum ka riga addu'a mu riga addu'a Allah ya samu a cikin irin waɗannan bayin Allah ka tsare mu shi yasa ayoyi da hadisai da suke bayani akan neman tsari daga shaidan yawa gare su kullum sai ka nemi tsari daga shedan kuma baka buga kirji ka ce ka fi karfin sa sai Allah ya jarrabe ka da shi mun ji kinsa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala a lokacin da zai rasu saboda haka a Sheikh Sa'di bayanansa da yake nan akan wannan hadisai da suke goyon bayan cewa tabbas raban shedan fana da yawa akwai hadisin farko da al al-Bukhari da al-Imam Muslim dukkanin su sun fitar da shi a cikin sahihan littafan su guda biyu daga Sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma anhu ce. kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qubbati a wata shema nahwan min 40 rajulan mun kai kusan mu arba'in. in ji sayyidina abdullahi dan mas'udu radiyallahu ta'ala anhu yace suna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata shema wata rana sun kai su arba'in kusan arba'in faƙala sai manzala ta sama ya ce a tarbauna an ta kunu rubu a ahalin jannati yanzu kuna so kun yadda a ce ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce mu ne ɗaya bisa hudun yan aljanna a kasa yan aljanna gida hudu to al'ummar annabi salama? shin mun yadda annabi ke tambaya yake tambayar sahabbansa shin kun yadda a ce ku ne rubu a ahlil janna domin nan manzo sama ba yana magana da su arba'in din ba ne kawai yana magana ga al'umma ne ga baki daya. kan wani ya zata ɗin arba'in din ake nufi a ce mutane arba'in su kaɗai ne rubu a halin janna ya kaga an shiga uku kaga tun daga yanzu sai mu fara kuka to ba haka bane duka sai yake nufi yan aljanna a ce mu akwai yan mutanen annabi adam ko mm. ga masu ganin cewa annabi adam mursali ne annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim annabi salihu annabi hudu da sauran annabawan allah da allah ya aiko su to in aka kasa duka al'ummatan da allah ya aiko ma manzanni to yan aljanna mu za mu zama mu ɗaya bisa hudu wato rubu'i kwata kenan manzon sama ya tambayi sahabbai kulna na'am abdullahi bin mas'udin sai ce muka ce eh ya manzon Allah muna son a ce mu ne ɗaya bisa hudun yan aljanna fa qala sai manzon sai ce a tarbauna an takunu thuluth ahli aljanna to kuna so a ce a kasa yan aljanna gida uku a ce ku ne kashi ɗaya sauran kashi biyun ne ba ku ba kaga adadi ya ƙara yawa ko fa na'am sai muka ce eh ya manzon Allah faƙala sai ya ce wallazi nafsi biyadihi wallahi na rantse da wanda raina ke hannunsa inni la arju an kunu nisfa ahlil janna wallahi ni ina son a ce ku ne rabin yan aljanna duk sauran yan mutanen al'ummatan da suka gabata in sun shiga aljanna to manzon da ce yana fatan a ce mu ne rabin yan aljanna kun ga san da manzon Allah ta sama yake mana ko shi ya yasa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna sai wanda yace ba zai shiga da kanshi ba manza Allah sallallahu alaihi ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba duk wanda ya ma annabi sama biyayya to wannan ya shiga aljanna wanda kuma yace shi ya saba ma annabi sallama to wannan kam shine aba shi yake shiga aljanna to kage rabi fa to amma ba nan gizo ke saka ba wa zaka annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun manzon Allah sun ce aljanna ba wanda zai shiga tirai musulmi ba kafiri a aljanna wa ma an fi ahli shirki ku ji abin tsoro Mazansa sa ya ce amma ku matsayinku idan aka cakuɗa ku da mushrikai illa ka sha'aratil baydai في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر إذا أكا تاكدا ما تشقى الجنة ما إيماني دا مشركي أغانا اللاهرة تو ممني سنا زماني كمر gashi ɗaya fari a jikin baƙinsa gashi ɗaya a jikin bakin sa wannan gashi kwara ɗayan fari shi za a zare shi ne wanda zai tafi aljanna sauran gashin ga baki ɗaya kaga ba yaro ai in zai yi maka in zai maka in zai maka lissafi in yana nuna abin na da yawa sai ce me malala gashin tinkiya malala gashin tinkiya wato abin da ba a san ba za a iya kirga shi ba to a cikin gashin sa bakin sa sai a zara gashi ɗaya fari wannan shi kare din to shine dan aljanna kaga ashe wuta akwai ban tsoro a cikin ta kuma duk da haka ba za ta cika ba duk da haka ba za ta cika ba sai Allah ta'ala ya ɗibo duwatsu shine hukumar nasu wal hijara sai an ɗibo duwatsu an zuba sannan a take tambaye ta a tambaye ta ce halim talati shin kin cika sai ta ce hal mazidin shin akwai ƙari in akwai ƙari akwai wuri hal min mazidin har yanzu ba su ƙare ba akwai waɗanda za a zuba tafsiri na biyu da dukkanin su dai na nuna wuta na da inda za ta ci kowa duk wanda ya bin Allah to Allah na da wagegen rani da zai ta lura waɗanda suka saba masa ba wani wanda zai rasa waje kuma abun ban tsoro manzo Allah ya ce kowa na da gida biyu duk wanda Allah ta'ala ya halicce shi to gida biyu Allah ya masa akwai gidansa aljanna akwai gidansa a wuta sai ya zaɓi wanda zai shiga shine wa hadainahu najdai Allah ka sa mu zaɓi gidanmu na aljanna manzo Allah sassan ya ce ko kuma bakin gashi a jikin jansa haka masu imani suke a tsakanin mushrikai ranar lahira kenan waɗanda za a ɗiba a kai su aljannan nan su ne waɗannan waɗanda kuma za a ɗiba a kai su wuta su ne waɗannan amma duk da haka fa hadisi ya tabbata aljanna za ta cika akwai hadisi sahihi da ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna za ta cika yadda wutan nan ta cika to aljanna ma za ta cika Allah ya tanadi bayinsa na kirki na arziki waɗanda kuma zai sa su a cikin aljanna Allah ya sa mu a ciki hadisin farko kenan kun ga wannan yana fassara mana قال لأتخ وقال لأتخذن من Wannan نصيبا مفروضا وأن sanannen rabo mai yawa to shine wannan. تشيني ban ميبان an ruwaito hadisi daga abu sayyid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu shi ma al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama ya ce yaqulu Allah azza wa jalla ranan lahira Allah zai ce ya adamu ya kai adamu fa yaqulu labbaika wa sa'adaika wal khayru fi yadayka sai annabi adam ya amsa kiran Allah ya ce ya Allah na amsa ka. ya Allah kuma rabanka nake nema ya Allah alkhairi a hannun a hannunka yake qala yace yaqulu sai yace akhrij ba'san nari ya kai adamu fitar da rabon wuta waɗanda za su tafi wuta a cikin zurriyarka qala sai annabi adam ya ce wa ma ba'sun nar me ake nufi da rabon wuta waɗanda za a aika su wuta qala sai ce min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina a cikin kowane dubu a kowane adadi dubu to ka ɗibi guda 999 su ne ba sunna su za a ɗiba a tafi da su wuta qala manzon Allah ta sani ce fa za ka hine shi busagiru to a wannan lokacin ne za ka ga yaro ya zama mai furfura wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha a wannan lokacin ne kowace mai ciki zata haifi cikinta wa taran nasa sukara sannan kaga mutane suna maye kuma hum bi sukara amma alhali ba giya suka sha ba ba wiwi suka sha ba ba kwaya suka sha ba amma walakin na azaban shadidun sai dai azabar Allah mai tsanani a wannan lokacin lokacin da za a ce a cikin dukkan dubu ɗaya a ɗibi ɗari tara casa'in da tara a tafi da su wuta kawai sai kaga yaro ya farfare wannan ke nuna maka ashe akwai farfarar wahala akwai farfarar wahala akwai kuma furfura ta lokaci ya yi. yawan tunani yawan tashin hankali na sa mutum ya furfura da wuri shekarunsa ba su yawa ba amma kuma sai ka ga furfura ta fito masa to kun ga wannan yana fasara mana shi yasa balarabe yace qad yashibu al-fata wa laysa ajiban an yura an-nawr fi al-qadib ar-ratib yace qad yashibu al-fata matashi zai iya yin furfura wa laysa ajiban ba mun ban mamaki bane an yura an-nawr a dan fure ya fito fil qadib ar-ratib a cikin reshe wanda yake danye shakab bai kai matsayin ya fure ba sai ya fure to a ranar lahira in wannan abin ya faru kawai sai kaga yaro ya furfure mai ciki ta haihu lokacin haihuwar ta bai yi ba sannan kaga mutane suna karo da juna kamar sun sha kwaya ko sun sha abin da ya bugar da su kuma ba abin da suka sha tashin hankali ne Allah ka tsare Kala. da manzo Allah ta sama ya faɗi wannan maganar sayyiduna abdullahi abu sayyid al-khudri ya ce fashtadda alaihim ai annabi na faɗin wannan magana sai ta tsananta ga sahabbai kowa sai ya shiga tashin hankali masu kuka na kuka masu hawaye na hawaye masu kukan zuci suna kukan zuci qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyuna zalikar rajul to a cikin mu waye wannan kwara ɗayan a cikin dubu an ce duk a cikin dubu ɗaya zai tafi aljanna ɗari tara casa'in da tara za su tafi wuta Tun ya ma'aikin Allah waye a cikin mu zai tafi aljannan nan hankalin su ya tashi fa qala sai manzon sa mai kwantar musu da hankali sai ce abshiru ku yi bishara fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan su ya wa waɗannan halittun da Allah zai yi su a ƙarshen duniya fitinannun halitta to su cikin su dubu dubu za a riƙa ɗiba wannan ke nuna maka ashe ya juju ma juju in wuta ne su a cikin su dubu dubun za a yi ta yi so da ka za a yi ta dubun dubun dubun dubun dubun dubu su ne za su yi ta tafiya wuta mu kuma a cikin mutane sai a rika ɗiban duk a cikin dubu ɗaya sai a zaɓi ɗaya kai ka san halittun Allah guda nawa ne yanzu a rayuwar da ake a duniya lissafin mutum nawa ake yi a duniya lissafin biliyoyi ake yi ko to waye san waɗanda za a haifa nan gaba saboda haka manzon sama yace abshiru ku yi bishara ku ji daɗi wa minkum rajulun a cikin ku za a dau ɗaya ne kawai amma su ya juju wa ma juju su dubu ne kaga wannan wanda yake fassara ya juju wa ma juju saboda son zuciya masu kin Allah wai sai wani ya ce wai ya juju ma juju wai motoci ma ake nufi wai sune ya juju ma juju to motocin ne za a ba a jefa su wuta wani ya ce wai a'a ya juju ma juju wai turawa ne duk waɗannan fassarori ne na san zuciya ba manzo Allah ta sama ya fassara su ba kuma wannan na ɗaya daga cikin tsaurin ido a game da amaratu sa'a alamomin tashin alkiyama manzo Allah ta sama ya faɗi alamomin tashin alkiyama ya faɗi za su akwai manya-manya guda goma sha biyu in ka dunkule su za su zama guda goma akwai kuma guda adadi mai yawa su kuma ƙanana ne الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي حفظه الله أتشل التافن سياكا وجن دري أكو دوان أب كنانا كنانا وسو سر جاسن أبكو wasu كما basu أبكو با to daga cikin tsaurin ido a game da alamomin tashin alkiyama ɗauko wani abu ka fassara ka ce ai shi ne ake nufi kamar waɗanda suka fassara saddam wai shi ne dajjal an samu waɗanda suka yi rubuce-rubuce a lokacin da saddam hussein allah ya gafarta masa yake da rai suka ce wai shine dajjal kaga wannan tsaurin ido ne da masu nuna wasu su ce su ne mahadi duk wannan tsaurin ido ne a game da tashin alamomin tashin alkiyama annabi sama ya faɗi alamomin tashin alkiyama wanda annabi ya fassara ya ce kaza ne ka fassara wanda kuma manzon sama ya faɗi alamomin shi to bari me ka na gaggawa ka ce sai ka ga waɗannan manya manyan alamomin duk waɗannan manya manyan alamomin kar kai fatan ka gansu ka annabi Isa alaihi salam kar kai fatan ka gansa kai fatan kafin annabi Isa alaihi salam ya sako ka mutu domin annabi Isa ba zai sako ba sai bala'o'i sun afku sai dajjal ya zo kai ka yi fatan ka ga dajjal manzon Allah sun ce dajjal shine mafi girman musiba da Allah ta'ala ya jarrabi al'ummarsa da ita ba wata musibar da Allah ya jarrabi al'umma da ita kamar dajjal dajjal ko kana kabari ba sai ya cutar da kai sai ya nemi ya cutar da kai mutum ya mutu Allah ya bashi iko zai je ya buga kabarin sai ce tashi ya ce ni ubangiji ne idan mutum ya mutu yana taku sai ce eh ashhadu annaka Allah wal iyazu billah sai mutum ya ce ya yadda shi Allah ne ya ce dajjal ne Allah in mutum ya mutu yana ta ku. shi yasa kake jin mutane suna wata addu'a suna cewa Allah ka sa mu mutu da imani ka tashe mu da shi akwai wani malami na in aka yi wannan addu'a da shi sai ya ce sai ce ah, to wani dan mogal ne ke zuwa ya sace imanin to kaga shi bai fahimci wannan ba ayya har kana kabari da jal sai ya fitine ka shi yasa ka ga manzon sama ya faɗi magungunansa maganin shi na farko ka zama mutumin kirki ka bi Allah ka yi tauhidi kai sunna ka zama mai kyawawan ɗabi'u maganin dajjal na farko ce sannan ilimi ka koyi ilimin addini dajjal ba zai samu nasara ga waɗanda suke ilimin gaskiya ba ilimin alkitabu da as-sunna dajjal bai da nasara a kansu ko kuma ka tafi maka da madina ba zai shiga maka ba ba zai je madina ba ka ku yanzu in ka je koro ka za kai tukari ne so da kaga sai dai ka zaɓi zaɓin farkon sannan kuma wanzu sama ya karantar da mu addu'o'i in kai sallah kullum ta hiyar ƙarshe kai at-ta'awudhu min al-ashya'il arba'a Allahumma inni a'udhu bika min عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كريك وانا الدعاء كنا من غاني akwai um, karanta kuma ayoyi goma farko na cikin suratu al-kahfi ka haddace su alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja karantawa akwai ruwaya ta zo da ayoyi goma karshe kowanne dai sai kai in zan samu ka haddace suratul kahfi gabaki daya mun gane to kun ga wannan kenan sai manzo Allah ta sunne ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa inni la atmau kunu rubu a ahli aljanna ina fatan a ce ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna fahamadna Allah wa kabbarna Allah wa kabbarna sai muka gode ma Allah muka yi kabbara saboda jin daɗi in ji sayyidina Abu Sayyid al-Khudri sun makala ce manzan sa ce walladi na fi biyar inni la asma wa an takunu tulu ta ahlil janna kai ina ma fatan ku zama ku ne ɗaya bisa uku yan aljanna fahamidna wa kabbarna sai muka sake gode ma Allah muka ce alhamdulillah muka ce Allahu akbar ثم قال سيمن سمي شي والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا شطر اهل الجنه من ظل سمي اي انا ما فاتن كو زمو كوني ربين الجنه amma duk da haka sun sun ce inna masalakum fil umami ka masali sha'aratil bayda'i fi jildi thawril aswadi amma duk da haka matsayinku a cikin al'ummatai to kamar farin gashi ne da ake cirewa a jikin bakinsa so daga ashe raban shedan na da yawa yan uwa mu yi addu'a Allah ya tsare mu daga raban shedan Allah madaukaki sarki ya samu muna cikin hizbullah ala inna hizbul hizballah humul muflihun kan mu zama cikin hizbul shaytani ala inna hizbul shaytani humul khasirun Allah ka tsare wannan hadisan da suke goyen bayan wannan rabin aya da ɗan ya rantse ya ce wa qala la min ibadika nasiban mafruza wannan la'anannan Allah iblis bai tsaya nan ba a gaban Allah fa yake waɗannan maganganun an kore shi an ce ya fita ya fita daga aljanna fakhruj minha fa innaka raji fita daga aljanna kai ka zama jefatte amma ka rajumu to wai maimakon ya ce tubtu ilaika astaghfiruka sai ina shine yake waɗannan yake cin waɗannan alwasussuka alwashin shi na gaba alaga kuma ne yace wala udillannahum wala ubanniyannahum wala amurannahum wala amurannahum fala yubattikun an'am ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا نعم شيطان يتجب ذرا وعجبا الله ya ce wala udillannahum wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum wallahi sai na sa musu burace burace wala amurannahum wallahi sai na umarce su fala kunna adanal an'a wallahi sai sun rika guntile kunnuwan dabbobi a matsayin shirka za mu ji abin da ake nufi wala amurannahum wallahi sai na umarce su dai fala yughayyirunna khalqa Allah wallahi sai su rika canza addinin Allah ko sai su rika canza halittar Allah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan Allah ya ce duk wanda ya riki shaytan a matsayin majibinci min dunillahi koma bayan Allah faqad khasira to hakika ya tade khusranan mubina taɗewa wacce take mabayyaniya wannan ku duba wannan rantsuwar kowace jumla sai da shaidan ya rantsa a cikin ta wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adana an'ami. wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah sai da ya rantsuwa kuma bai tsaya nan ba fa to shine al-imam ibn jarir tabari yake cewa wala ya yani bi qawlihi jalla sana'uhu Allah ta'ala yana nufin mukhbiran an qil ash-shaytan al yana ba mu labari game da abin da shedan ne taurin idan nan yake faɗi a gaban Allah allazi wasafa sifatahu fi hadhihi al-aya wadda aka siffa Allah ta'ala ya siffanta mana shi ke cewa wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah wa qala la min ibadika nasiban mafruḍa to shine sai ya ce wala udhillannahum wallahi sai na batar da su shine al-imam ibn yace ai wala asuddanna nasibal mafruḍa wallahi wannan raban nawa wannan raban nawa da nace sai na saba to sai na toshe musu sai na toshe musu allazi attakhiduhu min ibadika amma hajjatil huda ila dalali wallahi sai na toshe musu hanyar shari'a sai na biyar da su hanyar bata zan tsaya a bakin hanya shedan yake ce ma Allah yace zai tsaya a bakin hanya duk wanda ya ga zai bi hanyar Allah sai ya kauda shi ya bi hanyar banza wa min al-islam kufri sannan kuma zan tsaya a bakin hanyar musulunci ba zan basu su ba hanyar musulunci ba idan naga za su yi musulunci sai in kauda su in mai da su su ba hanyar kafirci dan ya ce ma Allah ta'ala wannan raban nasa abin da zai musu kenan zai tsaya a bakin hanya sai ya toshe hanyar hanyar Allah ba za su bi ta ba sai dai su bi hanyar shi kuma hanyoyinsa yawa gare su الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يكيشي وقال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يكيشي عن سبيل الهدى والله سينا وتدسو لقهن الشريعة وقال غيره وني با ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيتشي ليس له من الضلال سوى الدعاء إليه شيطان بيد بتا أهننسا أبن ديكي كوي كرا يكي يا أمسا مسا kira yake yi amsa masa haka dukkan wani mabiyin shaidan domin shaidan yana da wukala yana da wuzara shaidan yana da wakilai sannan yana da ministoci da su suke masa aiki yake baza su su tafi su je su yi aiki hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari rahimahullahu ta'ala cewa yana zaune ne akan teku yana kan teku yana da fadarsa a kan teku a cikin teku kuma yana da gadon zinare gadon mulki sai ya kishingida a kan wannan gadon nasa sai ya kira yaransa wannan da yake tura sai ce to sai ya ɗauko wani kambi ya aje shi gefe guda ya ce duk wanda ya je ya ƙwazo a cikin ku ya ɓatar da ɗan adam to shi zan sama wannan sai su je wannan ya zo ya ce yayi kaza sai shaidan ya ce masa tabbacin ba kai komai ba ce wanne ya zo ya ce kaza wance ya zo ya kaza wance ya ce kaza ƙarshe har ya zo ya ce bai gushe ba sai da ya sa wani ya ta zuga wani har sai da ya saki matarsa ya ce to kai ka cancanta a sama wannan bi kambun sai ya dora masa hadisi yana cin sahih bukhari to kun gani to ya rantsi ya ce wallahi sai ya batar da rabban da ya ɗiba ya ce su zai halakar to sai ya batar da su الشيخ صديق khan rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sai yake cewa wal idlalu abinda ake ce ma mabatarwar shedan a sarfu an tariqil hidaya ila tariqil ghawaya shine shedan ya kauda su daga hanyar shiriya ya kai su hanyar bata wal muradu bihi abinda ake nufi da shi at-tazyi zai rika kawata musu banna abinda yake haram sai shaidan ya rika jiyar da mutum sa ya rika nuna ya fi jin daɗin shi baka mamaki a ce matan mutum hudu matan shi hudu amma kuma ya je yana neman wata yana lalata da ita kuma da za a zo misali a ce gasar kyau za a yi matan shi na gidan nan sun ninka ta so dubu amma kuma wajen wata yake zuwa ya je ya tare ban matansa a gida ya tafi ya je yana hure mata kunne a matsayinta ta kadangarwar bariki ya sai mata kaza ya sai mata kaza gidan shi kuma ya dawo yana ce musu ai baba babu albashin shi yau yayi watan mu takwas ba a biya mu albashi ba matan su suka san yadda za su rika ci da kansu yana can yana hure makadan garuwar bariki kunne kuma matan shi sun fi sun fi ta kyau sun fi ta komai in ya kawo musu dan abu dan kadan ya siyo musu a tamfar dubu ɗaya da ɗari biyar su goge mai su sa masa albarka shi kuma ya je ya siyo mata ita kuma ya je ya siyo mata ta dubu goma sha biyu ta wurgi da ita ta wurgi da ita ta ce ni za ka kama wannan ba ni da ma matsayi a wajen ka kenan kaga ta ziyi shedan yake kawata masa wannan ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum wannan taswilin da shedan ke shi ta ne kenan shedan yake adanta musu saban Allah wal sannan da cutar waswasi abinda kana da tabbas a kansa amma sai shedan ya zo ya sa maka kaikayi a cikin zuciyarka idan abu ne ka san haramun ne sai ya rika ya rika ka maka waswasi to ai ta wace fuskan ma zai iya zama halal in an bi ta wace fuska to ai ma na shiga lalura ne so da ka ai az-zahurat tudihu al-mahzurat kowa ya haddace wannan ka'ida sai mutum ya jawo ta alhali kuma ba lalurar da ya shiga to kaga tazyini da waswasa kenan sannan ya ci gaba da cewa wa illa falaita ilaihi min ad-dalali shay'un idan ba haka ba shedan ai bai da bai da batarwa a hannunsa shedan bai da batarwa a hannunsa abin da yake kenan tazyini da waswata ya kawata saban Allah sannan kuma ya sa maka wasi shi yasa waswasin nan mugun ciwo ne ke za ka ga Allah ta'ala ya ambace shi min sharri waswasil khanna alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi min aljinnati wan nas waswasi al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa ighathatul lahfan yace waswasi na sa wasu su zama kafirai waswasi sai kafirta mutum waswasi na sa mutum ya zama mahaukaci shine tashin farko sai mutum ya zo zai je bayi ya je bayi ya yi bawali ya yi tsarki kawai ya miƙe sai shaidan sai ya ce masa ya bawali ya ɗiga a wandan shi sai ya sake komawa ya sake yin tsarki ya sake miƙewa sai shaidan ya sake cewa ya akwai bawali ya ɗiga a cikin wandansa sai ya sake yi haka sai mutum ya awa ɗaya awa biyu a bayi yana tsarki awa ɗaya awa biyu mutum yana tsarki a bayi shi burin shi wai ka samu salatul jama'a matakin farko kenan a zo sallah sai ka ga mutum kawai ya takabbara sai ka ji mutum ya ce Allahu akbar can kuma ka zage shi ba idi ake ba ba tallagawa ba su ne ake musu kabbarbari da yawa ai wani ya taba zuwa ya ce min haka na ce masa ya kake yi idan kai takbiratul ihram ya ce qabdu yake yi na ce to da ka ganka kai qabdu shikenan ko ba sallah kake ba ka dauka da kaga kai qabdu to sallah kake yi shikenan zaka kubuta daga wannan sharri na shedan amma ba haka ba shedan ba zai kyale ka ba mai jin ya yi bawali ya miƙe kaman ya ɗagen masa sai kawai ya yafa ruwa a wandan shi ke ne ya gaba wannan ruwan da ya yafa ma ya yafa to kaman wuta ya kona shaidan da ita wato ya gama da shi shi ke nan maganin amma mutum ya ce zai biye ya dunkule namiji dama ai zai gama bawali ko namiji na gama bawali namiji baya gama bawali in ka ce zaka zauna a bayi kai ta kakalo bawali to zaka iya awa 24 baka fito bayi ba kuma zai zubo ka je ka gwada ka gani to dan me shedan zai ta maka wasu wasi a cikin zuciya ya ce wai ba wali ya daga maka a wando bai daga ba in ma kana jin wasi ya daga to ɗibo ruwa ka ya shi kenan ka watsa masa wuta shi shedan din to wasi mugun ciwo ne na daga cikin hanyoyin da shedan yake bi ya batar da mutum qala ba'dhum al-shaykh sadiq khan yake cewa wani daga cikin malamai yana cewa law kana al-idlalu ila iblis la adalla jami' al-khalqi da batarwa a hannun shaytan take wallahi da ya batar da duka halittun Allah amma sai Allah ta'ala ya sa ba a hannun shi take ba shi aikin sa shi adda'i ila dalala kira yake zuwa ga bata amma batan ba a hannun shi take ba idan shaytan ya kira mutum in Allah a cikin al-qadrul kauni dinsa almashi alkauniyya ta Allah za ta yi aiki akan mutum sai ya amsa kiran shaidan amma idan Allah bai kaddara ba shi kenan sai mutum ya kubuta sai ya ba alqur'ani ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kenan sai ya kubuta ba zai bi shedan ba ka gani wannan ba zai bi shedan ba الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول أي عن الصراط المستقيم shedan ya rantse ya yace wala nahum wallahi sai na batar da su an siratil mustaqim daga hanya madaidaiciya hanya madaidaiciyan nan malamai sun fassara ta wasu suka ce huwal islam musulunci ake nufi wasu kuma suka ce huwal qur'an alqur'ani ake nufi wasu kuma suka ce as-sunnah wal jama'a abinda ake nufi da as-siratul mustaqim ka bi hanyar magabata na kwarai hanyar sunna kuma ka nizumci jama'ar musulmai wanda suka bi annabi ba su bid'a ba shi na siratul mustaqim to shedan ya rantse wannan hanyar ya ce ba sai ya batar da wasu ba za su bi ta ba shi na shekul sha'adi rahimahullahu ta'ala yake cewa balalan fil ilmi wa balalan fil amal ya batar da mutum ya hana shi ilimi shi dan yana da wannan balalan fil ilmi ya batar da mutum ya hana shi ya ilimi sannan wa balalan fil amal bayan ka ci nasara akan ta kayi ilimin. to daga nan kuma sai ya zo ya hana ka yin aiki in kuma ya bakka kai aikin ka ci nasara a kansa sai ya sa maka riya ku duba waɗannan bala'o'i na farko in son samu ne shi ka kai ilimi idan ka fi ƙarfinsa ka dage kai ilimin to kuma sai ya hana ka aiki idan ka fi ƙarfinsa Allah ya taimake ka ka danne shi kana aiki to sai zaƙulo sai ya saƙalo kuma ta hanya biya shi ya sa waɗanda ya tafi faɗawa cikinsu su ne al'ulama wal ubbad malamai da masu bauta Suri ya tafi kamawa ya zai yi gwalan wasu a cikin bayanansa ya zai yi gwalan wasu a cikin wa'azinsa cikin karantarwarsa cikin karatun alƙur'aninsa Shiɗan. malamai yake biyo wa wannan ko ko masu bauta shi ke yana bauta da jama'a shi kenan sai ya ƙara gyara hannun shi Allah yake dama sai ya kai ma wuya kawai abin shi saboda wasu su gani murya ya ƙara teke ta saboda aji aji daɗi yana sallah kaga wannan fitina ce akwai lokacin da za ka zo kana bayani akan riya sai shaidan kuma ya sa ka kai riya riyar kake bayani kanta kana tsoratar da mutane wallahi tallahi sai shaidan kuma ya zo ya sa maka riyar kuma daga sharrura ne ga sunan kala kala Allah ka tsare shine sannan wa zalalan fil amal bata aiki bata aiki ga ilimin amma kuma sai shaidan ya batar da mutum ya sa shi yake aiki da ilimin ko kuma yana aiki da ilimin amma ba don Allah ba kaga sai ka ta addu'a al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce wala yumkinu hasru ajnati sharrihi al-imam al-qayyim a cikin littafin sa bada'ul fawaid yake cewa ba zai iya yiwuwa a iyakance jinsin jinsosan sharrin shedan ba fadlan an ahadi ha balle ka ce zaka iya lissafo ka ce shedan na da sharri kaza shedan na da sharri kaza shedan na da sharri kaza ba za ka iya kirga su ba kala kalan sharrura ita ma wannan matar da ta ce da ta ce da ta ce da ta ce sharrin mata ba san adadin su ba ai shaidan din ne ya sa ta ko ai kun san shi kissa da al-Imam al-Jawzi ya kawo a cikin littafin sa akhbarun nisa'i wai wata mata ce an ce ma yarinya ce wani malami ya je waye yawon duniya ya je ya cika littafinsa da sharruran mata ya rubuta wani katon kundi irin diyari ne ƙato kake rubuta abubuwa masu mahimmanci zan diyari ba ka bari kowa ya taɓa maka ko to ya je ya dawo shi ke na ya gab da zai shiga gari sai kishi ya kama shi wai sai ya tarar da wata yarinya a bakin wata yan matashiya haka a bakin rijiya tana jan ruwa shi ke nan sai tana ta wata ta kita ta gama ɗiban ruwa sai ce ke da Allah yarinya ki matsayin in wannan ruwan nan mana sai ce sai na gama sai ce ke fa kake bude min ido duk sharroran ku na sani kin ga littafin nan gabaki ɗaya sharrin ku ne gabaki ɗaya na kirgo shi na rubuta yawon duniya na yi ba ƙasar da ban shiga ba kurɗi kurɗi na shiga ko ina lunguna da kwararruka din na shiga kwararo kwararo na gano sharrin ku ba wanda ban sani ba to daga ni ba abin da zaki nuna min sai ta ce wallahi akwai wanda baka san shi ba akwai wanda baka san shi ba sai ce ba wanda ban san shi ba sai to kawo a littafin ne yake ko ce eh ce kawo rubuta maka shi sai kawai miƙa mata littafin <laughs> ina miƙa mata littafin kawai sai ta jefa littafin rijiya ta ce ka san wannan ya san shi ko wannan ai shirin shedan ne shedan ne ya sa ka ka ga bai san shi ba ko ya san shi kai ma kafin a faɗa baka san shi ba da ka karanta littafin nasa babu shi a ciki dan bai san shi ba dan bai san cewa idan ya gamu da ita za ta zo ta mishi wannan gwalangwatan har ta masa kista ya zo ya mika mata littafi kuma ta jefa littafi rijiya ba kaga yanzu ya dawo zero kenan bai san shiri ko ɗaya ba sai wannan shi kadai ya sani ta ba shi da sauran sai dai idan ya haddace su shi yasa ake son kuma hadda a ilimi in an kawo wannan kistar bayan waccan fa'idar da ka koya to ka koyi fa'idar hadda ana son ka zama mai haddace ilimi kar ka zama komai ka ce a littafi kyau za ka riƙa yi hadda na da tasiri al-imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala malaman zamanin sa Allah ya jarrabe shi da su shi ma dai yana da damuwa saboda mutum ne mai zafi baya da sassauci al-imam ibn hazm a zahiri ba ba yi da sassauci a matsalolinsa so daga ya bata da kusan duk malaman zamaninsa duk fada take yi da shi ba mai shiri da shi sai yan kaɗa so daga wata rana kawai aka sa ma sa aka ƙona shine yake cewa fa in tahriqul qirtas lan tahriqu ma hawal qirtas bal huwa fi sadri ya ce in kun kona abin da ke cikin littafai in kun kona littafai to ba ku kona abin da littafan ya suka kunsa ba suna na a cikin kwakwalwata shine ya shige daki ya rubuta almuhalla bil ata ai ko da ya rubuta almuhallan nan ai da zafin da zafin kunan nan ya rubuta littafin an kana karanta littafin kaga zafi ba ruwan shi manya manyan malamai kawai zaka ga yana babbanke su ba wanda yake ragamawa. ce ba ku bane ba ba ku suke bi ba to haku ba zan bari ba sa imamu malik rahimahullah sa imam abu hanifa shi yasa dalibin ilimi in zai karanta al-muhalla bil athar sai yayi ilimi sosai sai kuma yana da tarbiyya in ba ka ba za ka iya zuwa ka je karanto layi ɗaya ka zo ka tada unguwan nan ka zo ka ce sai an yi wani abu na dole kuma duk ba haka ake yi ba ka ce kai dole sai an yi shi kuma duniya sama da ƙasa ta haɗu kai dole sai an yi wannan kuma ba za ta haɗu ba sai dai kai a ta rigima da kai ka yi ka gama kuma a gama rigima ka ɓata da wancan ka ɓata da wancan ka ɓata da wancan shi kenan baka shiryatar da kowa ba to akwai fa'idoci a cikin littafin al'muhalla muhalla bil amma sai mutum ya hankali sai kuma yana da ilimi sosai sannan zai iya buɗe al'muhalla bil atar ya karanta ya iya fahimtar abin da zai ɗiba na fa'ida khudh ma safa wa da amaka dura mun gane ai to daga al'muhalla an jinjimina ne Allah shi kyauta to shine al-imam ibn al-qayyim yake cewa in kullu sharrin fi fil alami fa huwa sababu duk wani sharri da ka gani a duniyar nan na rigima da tashin hankali to shedan ke jawo shi ta sanadiyyar shedan ne shedan ne sababi shedan ne sababi ولم ينحصر شره ولكن ينحصر شره في ستة أجناس sai dai zai iya yiwa ka dunkula duk shogoran da shedan yake za ka iya hada su gida shida duk sharrin da shaitan ke da shi zaka iya dunkule shi a cikin gida shida la yazalu bibni adam hatta yanala minhu wahidan minha aw akthara shaitan ba zai gushe ba yana ribata dan adam har sai ya ga ya jarrabe shi da ɗaya daga ciki ko kuma da yawa ko biyu ko uku akwai wanda zaka iya samu a cikin shidan nan biya tara su Allah ka tsare akwai wanda ke da biyar akwai wanda ke da hudu akwai wanda ke da uku akwai wanda ke da biyu akwai wanda ke da daya akwai kuma waɗanda Allah ya kubutar da su gabaki daya sun Allah ya tsiratar da su daga sharrin Allah ka samu a cikin su sharrin farko mu karanta ko wani da lokaci الشر الأول شر الكفر shirki شر farko da shaitan yake so shine mutum ya zama kafiri ko ya zama mushriki kaga in yad'una min duni illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida to babban abin da shaidan ke so shine mutum ya zama mushriki wa mu'adatullahi wa rasulihi sannan kuma mutum ya zama yana gaba da Allah da ma'aikinsa abin da shaidan yake so kenan fa idza zafara bidhalika min ibni adama baruda aninuhu wastaraha min ta'adihi ma'ahu idan shaidan ya samu mutum ya zama mushirki ko ya zama kafiri ko ya zama mai gaba da Allah da ma'aikin Allah to shi kenan gurnanin da yake na ciwo sai kawai ya ji daɗi sai ya daina wannan gurnanin ciwon shaidan din domin ya samu abin da yake so daɗi ya kai mai wastaraha min ta'adihi ma'ahu sai ya daina wahala akan ɗan adam idan shaidan ya ga mutum ya zama kafiri to kawai sai ya kyale shi ya gama da shi ya san wannan rabu ne babba ya yi babban kamu ya yi babban kamu a irin labaran nan da ake bada na hikayoyi kun san malamai suna ka'in wannan hikayoyin in an yi ilimi Allah amma Allah wa alam bi sihatiha wai wata rana wai wai shedan ya kai mafin auna ziyara lokacin <laughs> lokacin fir'auna yana sarki yana ganiyan mulkin shi sai shaidan ya kai mai ziyara a irin littafan na ake kawa na hikayoyi malamai idan suka yi karatu aka gaji aka gaji sai su ɗauko irin waɗannan hikayoyin sai a ɗan bada sai a ɗan yi dariya amma duk da haka akwai darasi a ciki shi nan wai sai shaidan ya kwankwasa kofar fir'auna fir'auna na cin ɗaki sai fir'auna ya ce wane ne sai shaidan ya ce ah, kai da kace kai Allah ne kuma ya a ba za ka gane mai kwankwasa kofa ba ce ka ce ana rabbukumul a'ala ya za a yi kuma ba za ka gane wanda yake kwankwace kofa ba yace in za ka yi magana ka yi magana sai ta ayi iblis ne sai ta bismillah bismillah bismillah babban bako sai bude yace sheganta kafa ta yi yawa fa ya za ka kai min wannan bayani sai ce to ni tambaya na zo in maka wai tsakani na da kai wa ya fi saban Allah wai shaidan ya zo ya tambayi iblis ya zo ya tambayi fir'auna wai da shi da shi wa ya fi saban Allah sai fir'auna ya ce kafi kai ka fi ni saba ma Allah kai ka fara ma Allah saban farko ya ce to amma ni duk saban da na yi masa taurin kai na wasu amma ban ce ni ne shi ba ban ce ana rabbukumul a'ala ba ban ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba iblis ya ce ya ya ce ma fir'auna haka ya bashi amsa sai fir'auna ya ce to ai kai ka sa ne na ce kawai shi ke wa ya kada wani eh? ya ce shi ya ce shi shi ya sa shi ya ce wallahu alam irin wannan nan hikayoyin malamai suna kasa a cikin littafai na ban dariya haka da nishadi a lokacin da aka yi karatu da yawa to akan kawo irin su. to amma darasin shi ne abin da ake son a nuna maka sharrin shedan fa ya kai inda ya kai sharrin shedan ya kai inda ya kai to idan ya samu mutum ya zama mushirki to shi kenan zuciyar shi sai ta yi sanyi sai ya huta ya daina wahala ya san ya gama da wannan da ya kai fir'auna wancan matakin fir'auna ya ce ana rabbukumul a'ala sai ya koma ya ce a a a a to yanzu karfi na ana rabbukumul a'ala ai wannan kalma ba wanda ya taɓa faɗin ta sai kai to da ka shi kenan ya samu abin da yake so so daga ranar da shaitan ya sa kai ya sa ka kai ma wani sujada ko ka je gidan boka ya sa ka ka zama mushiriki to ranar burinsa ya cika ranar fati babba zai burin burinsa ya cika babban abu kenan da yake bukata wa huwa awwalu ma yuridu min al-abdi babban abin da shaiɗan ya fi so kenan shine abu na farko da shaiɗan ya fi so daga bawan Allah fala ya zalu bihi hatta ya nalahu minhu shedan baya gushewa yana biyo ma dan adam ta nan ya biyo masa ta nan har sai ya ga ya zama mushriki kun gani wannan ita ce wannan shine babban sharrin shedan shine sharri na farko ai shirka الثاني نبي البدعه mataki na biyu idan shaidan bai samu damar ya mai da mutum mushirki ba sai ya mai da shi mubtadi'i sai ya zama mai bid'a ai mai bid'a ma mushirki ne me ya shirkarsa shirkarsa a hakkin annabi sallallahu alaihi yake mushirkin farko shi hakkin Allah ya dauka ya ba wani yanzu shi ko mai bid'a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya je ba wani wajibi ne a annabi sallama tauhidi a risala a tabbatar da ba wanda ya isa ya zo ya halasta ko ya haramta ko ya kafa doka ko ya ce ga yadda za a bauta ma Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shaidan ya zo ya ce maka to ya ce ma mutum to ai kai ma za ka iya yi kai ma kai kaza mutum ya gama sallah ka ji yana ta wasu abubuwan da ma anzalallahu bihi min sulfani yayi kai ya tai ya tai ya tai ya ban na manzon Allah ta sarma gefe guda annabi ya tsara maka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah cikin sauki Allahumma anta assalamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sai shedan ya aje ya ce ka aje shi gefe guda kawai fara yin wasu abubuwa kawai ya ce maka yi kaza sai wani ya zo ya ta lissafa abubuwan da ba su kenan ba ya ce a karanta abu kaza yace a karanta qul huwallahu kafa uku ka karanta qul huwallahu ka ce kul huwallahu Allahu sama sai a ce tabbade da kafa 11 ka ce tabbade da abi hagin wata ma agna anu ma agna anu maluhu maluhu ma kasab sai a ce a karanta inna dai na kafa goma wasa da addini kana cikin yi sai kuma a sake dabko maka wani aiki shine mahaukaci ai yaje irin wannan shi gidan mutuwa ya je mahaukaci ana ta yi ana ta yi liman ya ce ai kaza kaza kaza an ce a karanta kul wallahu a ba a yi ba shi sai shi ka wannan yayi yawa ai wannan yan aiki ne kake ta ba mutane da mutuwar zamu ji koko da wannan aikin tana karawa ba ana to sharri na biyu kenan na shedan bida'a. wa hiya ahabbu ilayhi min al-fusuqi wal ma'asi shedan ya fi son bid'a fiye da fasikanci shedan ya fi daukan mai bid'a dallal dallelansa fiye da mai saban Allah wannan magana al imamu Sufyan al-Thawri ce al imamu Sufyan al-Thawri yana cewa al-bid'atu ahabbu ila ash-shaytan min al-ma'asiya shedan ya fi son bid'a fiye da sabo ya fi son ya ga mutum yayi bid'a fiye da ya sabo domin ai ibadar Allah ce zai zo ya kawata maka abinda Allah bai ce ayi ba sai ya ce kai kuma kai ajin kafi kowa yanzu din mai bid'a fa yana jin ya shiga aljanna kai zaka shiga eh, in dan bid'a ya ganka mai bid'a idan ya ganka sai da ya ganka ya ga dan wuta su su ne yan aljanna shi zai shiga aljanna abinda shaidan ya sa masa kenan a cikin zuciyar shi kuma kullun tunanin shi kenan لأن ضررها في نفس الدين domin cutarwar da bid'a ke yi a cikin addini cutarwar take wa huwa zahum muta'addin kuma cuta ce mai tartatsi. ba mai yin ta kawai take sama ba da wuya ka sama mai bid'a kuma baya kira zuwa gare ta da wuya ka samu mai bid'a in yana bid'a sa bai ganin wanda bai bid'a dan dan wutai ne kaga muta'addin kenan wa hiya dhanbun la yutabu minhu zunubi ne da ba a tuba za ka samu mutum yana ƙarya za ka samu mutum yana cin amana yana kaza sai ka ji an ce ya tuba ya bari kuma tabbas ya bari amma da wuya ka ga mutum ya bar bid'a kafin ka ji an ce wani ya bar bid'a ya yi fada da ita ya yi baran-baran da ita so nawa ka taba gani sai an daɗe sannan sai an daɗe sannan za ka ji an ce wani ya bar bid'a ya tuba ya bari ba a tuba وهي مخالفة لدعوة الرسل كما بدعة تنساقى ما كرا منزلني ودعاء إلى خلاف ما جاء به ma ja'u bihi sannan bid'a kira ne zuwa ga abinda ya saba ma abinda manzannin Allah suka zo da shi wa babu kufuri wa shirki sannan kofa ce ta kafirci da shirka idan mutum ya kama bid'a to dodar ya kama hanyar zai iya zama mushriki shi yasa ai bid'a kala biyu ce akwai albid'atul mukaffira akwai albid'atul mufassiqa akwai bid'a da take kai mutum zuwa ga kafirci akwai bid'a kuma da ke mai da mutum fasiki bai fita musulunci ba amma dai bid'a yake aikatawa sabo ne babba gagari so daga kada ka sake kai bid'a kofa ce zuwa ga shirka ita ce sharri na biyu da shedan yake sanya ci ribar dan adam da shi Allah ka tsare mu daga shi Allah ka tsare mu daga shirka ka tsare mu daga bid'a Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka kan mana da ruwan sama mai amfani ka ba mu damuna mai amfani akwai sakoko to akwai asusun marayu da ake yi a rika yi muna tunatar da mu game da wannan wannan asusu yana da tasiri marayin nan kowa zai iya barin su kowa zai iya barin maraya duk yaron da ka gan shi zai iya zama maraya ko yau ko an jima ko gobe ko jibi ko wani lokaci zai iya zama maraya shi yasa ake son kai ka ba da gudunmuwarka domin tallafa ma marayin nan su wayi gari a cikin al'umma yadda masu ubanni da rai suke jin daɗi su ma su ji daɗi ba al'umma ba ce ta musulmai a ce maraya na iya bambanta shi da mai uba a wajen tufaci a wajen ilimi a cikin tarbiyya a wurin duk abin da ake ma yara bai kamata yi ba in akwai abin da zai iya tantance kansa da shi shine ya tantance tabbas babansa wanda shine babansa biology al'abul biology babansa na ainihi din nan da ya rasa shi kai ne ba zai gani ba amma duk abin da babansa ya waje ba ya cancanta ya masa to ya rika ganin ana masa suwa za su masa kuma al'ummar musulmai waɗanda yake rayuwa a cikinsu kuma kuna ganin tasirin da wannan abin yake yi hanya ce ta da'awa babba ina tabbatar muku akwai wanda da masara ciyan masara sai musulunta akwai wanda da ciyan masara sai ya dawo ya bi sunna ya bi bid'a ciyan masara so daga da masu dukiyar mu sun gane falalar da ke cikin da'awa da dukiya wallahi da ba za su yadda suke yi ba yanzu da ba za su yadda suke yi ba yanzu da ba za su yi ma Allah ruwa ba amma tabbas ana ma Allah ruwa tabbas ana ma Allah ruwa Allah ta'ala ya ba wasu dukiya amma ya jarrabe su da ruwa jarabawa ce wannan babba in ka ga mai in wannan ka tausaya masa ka ga mutum yana da dukiya amma a yi tallar aikin addini ya ƙi a yi tallar taimakon al'umma ya ƙi to wannan ka tausaya masa sannan kuma ko wannan tarbiyya ake makaifa a batta ba in kana da naira ɗari aka yi wa'azi to yi ƙoƙari alal aƙalli ko naira biyar ka ka kasa gida ashirin kenan ka bada in kana da ƙarfin imani imanin ka ya ƙaru ka ba gida goma ka ɗau goma ka bada ka aje casa'in ka aje casa'in in imanin ka ya ƙaru sai ka bada ashirin in imanin ka ya kai ya kusa kai yayi kama da na irin su sai umar sai ka raba biyu in imanin ka yayi kama da na irin su na abubakar ai ba zai zama irin shi ba sai ka dau darin nan kawai sai ka bada ita a ce me bari sai ce taraktu lahumullah wa rasulahu na ban musu san Allah da ma'aikinsa to abin da ake bukata kenan kuma hanyoyin alkhairin nan bi makan mu tarbiya akai kada ka jira sai wasu sun yi masu dukiya sun fi ka son kuɗi fiye da kai saboda muna jawo hankalin junanmu akan waɗannan abubuwan ne asusun nan mai ƙarfi abinda muka tara ba rai ya ninka ya ninka ninkin ba ninkin ya ninka a raba ma waɗannan marayu ranar da za a rufe tafsiri a raba musu kafin sallah daidai gwargwado wannan da Allah ya taimake su za su iya samun ɗinki sai su samu ɗinki wanda kuma ba za su samu ɗinki ba har teloli ma su ba da gudunmuwa amma ba kada tele ya ce dan na ce haka ya ce to shi ya bari sai an ka ɗinki ya ɗinka kai ka ba da gudunmuwa ka sannan an kawo ɗinki in an ce na marayu ne ka yi kyauta har ka samu da yawa Allah sai ya ƙara maka buɗi da yawa ba yadda za a yi mutum ya taimaki addinin Allah ma naqasat sadaqatun min ba wata sadaka da mutum ya taɓa yi ta tauyen masa da dukiyarsa ko dai ka haɓaka masa dukiyarsa a zahiri ko kuma Allah ya ninninka masa ladaddaki fa huwa yukhlifuhu Allah sai masa abin nan Allah sai ya ninka maka ya addu'a kuma mala'iku Allah Allah ta'ala zai kawo mala'ika yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafa sannan wani yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa at-talaf nan zai zama at-talaful hiksi kai asara ka ki badawa a addinin Allah sai ka je ka yi a banza kuma inda ba za a gode ma ba yanzu akwai wani ana azumin nan sai ya cika mota da kayayyakin daɗi ya kai ma waɗanda ba za su amfana da shi ba kuma in ya kai nashi ma aje shi gefe guda za a yi waye sanar da kai abin da wasu suke ta yi na neman kafa a wajen 'yan siyasa duk ta juye Allah ƙara juyar da ita da alheri duk wanda yake tsammanin zai je gwamnati ta mushi wani abu ya rika cutar da bayan Allah Allah ƙara toshe mishi hanya ai ga na hanyoyin sun fara toshewa mun ji Kaduna ta fara toshe ma wasu yanzu suna nan sun fara surutu to Allah ya ƙara taimakon wannan gwamnan namu ya ƙara gano basirori in waɗannan duk wanda ba taimakon al'umma za su yi ba Allah ya nesanta su da su a yi ma al'umma aiki al'umma tana bukata a mata aiki tana bukata ayyuka ga nan ba iyaka makarantu sun yayyage e a shiga LEA ka ganta ta zama duk ta kwazazzabe ta zama kwazazzabe duk kwazazzabu a cikin makaranta aji filin ya babbarce jemagu sun cika wasu makarantar. ilimi ba ruwan sha ba titi ba kaza abin da ake bukata a al'umma kenan ba wasu kawai su ta zuwa suna cewa a yi musu kaza a musu kaza a musu kaza ba kowa ya je ya yi abin da zai yi na arziki gwamnati kuma a bata yi aiki wannan shine abin da ake bukata shine waye wadda ake son mu sama mala aminu kano allah ya ji kansa ya ce allah ya tsine mu demokuraɗiyyar da ba za ka ganta a gidan a tuwanka a tukunyar gidanku ba ya tsine mata ni ma na goyi bayan shi allah ya masa gafara shi duk demokuraɗiyyar da ba za ka ganta a tuwon gidanka ba ba za ka ganta a gidan gidanka ba ya tsine mata albarka abinda talaka ake yake kenan talaka idan aka kyautata masa rayuwarsa ba ruwansa da waye ya wuce a mota ba ruwan shi da waye ya ce ya wuce a mota a kasashen da suke taimakon al'umma su kana iya zuwa ka tambayi mutum waye shugaban kasa shi bai san shi ba ta ruwan shi da shi hakkinsa ya sauke masa saboda haka ya za a yi masa mummunan addu'a in ya san sama kyakkyawa addu'a zai masa abin da ake bukata kenan Allah ya taimake su Allah ya musu jagoranci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh